يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki yadda ya sake haɗa mu a wannan waje mai albarka kamar yadda muka saba haɗuwa cikin wannan masallaci mai albarka domin gudanar da tafsiri na alƙur'ani mai girma a yau muna sha biyu ga watan ramadan hijira 1438 muna ƙara miƙa salati da sallama tare da sallamewa ga manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta farkinsa da kyautatawa har izuwa ranar tashin ƙiyama. bayan haka <clears throat> bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci da izinin Allah za mu ci gaba da wannan tafsiri daga inda muka kwana wanda ajiya a mun kwana akan suratul masad wato tabbaci da abi lahabin watab kuma mun yi bayani gwargwadon yadda Allah ta'ala ya ba mu daman haka to yau in Allah yadda za mu tashi daga suratul ikhlas wato suratu qul huwallahu ahad wannan sura wato suratul ikhlas sura ce mai ɗaukaka mai girma kuma ba ita kaɗai ba da ita da surori biyu bayanta wato suratu alfalak da suratu nas saboda haka zai dace mu karanta ko kuma mu yi bayanin waɗannan surori guda uku a wannan zama a yau in Allah ya yarda saboda haka aran makaranta mana bismillahirrahmanirrahim na'am بسم الله alhamdulillah waɗannan su ne surorin nan guda uku suratul ikhlas suratul falak da suratul nas waɗannan surori guda uku a surori ne masu daraja surori ne masu muhimmanci sosai wanda kafin mu shiga bayani dangane da ayoyinsu za mu yi ƙoƙarin bayyana abin da aka rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na falalansu musamman ita suratul ikhlas wanda akwai hadisai da dama da aka rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke nuna falalanta ita kadai a zaman kanta sannan kuma waɗansu hadisai suka zo suka ƙara nuna falalanta tare da waɗancan guda biyu wato suratul falak da suratul nas to wannan sura da aka karanto mana ita suratul ikhlas da farko sura ce makkiya wato an saukar da ita a garin makka wanda wannan sura Allah ta'ala ya saukar da ita domin dalilin wani wata tambaya da mushrikai suka yi suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka rawaito daga Ubay ibn Ka'ab da abdullahi ibn mas'ud Allah ya ƙara musu yadda suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake garin makka mushrikai sun yi masa tambaya suka ce masa sif lana rabbaka a huwa min zahabin am min fiddatin am min nuhas فأنزل Azza wa وجل قل huwa allahu أحد الله samad. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mushrikai suka yi masa tambaya cewa ya wasafta musu ubangijinsa ya giya musu shi wane ne wannan Allah da yake cewa a bautata masa shi kadai kada a hada shi da kishiyoyi wane ne Allah su ba su san Allah ba wanda kuma duka wannan suna irin wannan tambaya ne don nuna wato don ƙin gaskiya amma hakikanin lamari waɗannan mushrikai sun riga sun san wane ne Allah lura da abubuwa da suke gani na halittun Allah da ayoyinsa amma saboda girman kai <clears throat> da rashin bin gaskiya ya zama suna irin wannan tambaya wanda sun sha irin wannan tambaya a cikin ayoyi da wato a wurare daban-daban kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana mana cikin alƙur'ani Allah ta'ala yana cewa wa idza qila lahu usjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura waɗannan mushrikai idan aka ce musu su miƙa wuya kuma su ainihin ƙanƙan da kai su yi sujada ga Allah ta'ala su bautata masa shi kadai wato shi Allah mai rahama sai su ce wane ne wannan Allah mai rahama qalu wa man rahman shi yasa ma Allah ta'ala ya saukar da kacokan suratul rahman domin ya bayyana musu wane ne shi ar-rahman din shi yasa aka soma wannan surar da ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan to anan sun yi tambaya suka ce wai wane ne Allah kuma yaya siffofinsa suke kuma shin Allah nan nashi daga azurfa yake ko daga zinari ko kuma daga wato ainihin dalma shin daga wani abu ne aka halici wannan Allah nashi wato domin su suna son su kwatanta Allah subhanahu wa ta'ala da gumakansu ne wanda aka kera su wanda aka sassaƙa su daga duwatsu da itatuwa saboda haka suka yi irin wannan tambaya ta nuna girman kai da wato mayar da gaskiya to da suka yi wannan tambaya cewa manzo Allah sallallahu ya wasafta musu wane ne Allah ubangijinsa shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wato wannan sura domin ya bayyana musu wane ne shi yace qul huwallahu ahad ka ce shi ne Allah ahad wato makaɗaici wanda shi kaɗai ne a wato a mulkinsa a halittunsa a siffofinsa babu makamancinsa babu tamkarsa huwallahu ahad shi ne Allah makaɗaici Allahu samad Allah shi ne wanda ake nufinsa da wato bukata lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba walam ya kullahu kufuwan ahad kuma wani bai kasance tamka a gare shi ba wani baya kama da shi wato a cikin siffofinsa a zatinsa a siffofinsa da kuma ainihin wato halittarsa da mulkinsa saboda haka allah ta'ala a cikin waɗannan ayoyi guda hudu ya wasafta wane ne shi kuma ya bayyana wa waɗannan mushrikai cewa lallai shi Allah baya da kamanni baya da wato tamka kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wata aya ne laisa ka mislihi shay'un ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu a wato wanda yake kama da shi babu wani abu tamkarsa shi Allah subhanahu wa ta'ala ta saboda haka a dalilin da ya sa aka saukar da wannan ayar kenan daga tambayar da mushrikai suka yi wa manzo Allah sallallahu sallam na cewa ya wasafta musu ubangijinsa to abin da ya shafi falalan wannan sura wato suratul ikhlas wato sura ce wanda manzo Allah ya nuna mana cewa tana da muhimmanci kuma tana da falala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan surar ta'dilu sulusal qur'an suratul ikhlas tana matsayin ɗaya bisa uku na alqur'ani mai girma gaba ɗaya kun ga alqur'ani izu nawa ne alqur'ani izu 60 ne ko ba haka ba to izu 60 din nan suratul ikhlas kawai yana matsayin ɗaya bisa uku na alkur'ani ma'ana idan aka kasa alkur'ani zuwa kashi uku to uh, suratul ikhlas tana matsayin kashi ɗaya daga ciki fata ta fahimci wannan ko wanda na kusan izo ashirin to a uh, me Allah sassanan yake nufi da cewa tana matsayin uh, kashi ɗaya bisa uku shine malamai suka ce domin idan muka duba cikin alkur'ani gaba ɗaya abubuwan da Allah ta'ala ya tattauna su a cikin alkur'ani za mu ga abubuwa ne muhimmai guda uku abu na farko tabbatar da kaɗaituwan Allah ta'ala da cancantansa da bauta ba tare da haɗa shi da wani ba wannan na farko kenan abu na biyu shine tabbatar da annabci da saƙonni da kuma wato littattafai da aka saukar da su abu na uku shine tabbatar da abin da ya shafi tashin kiyama da wato hisabi bayan mutuwa saboda haka ita wannan sura da suratul ikhlas tana matsayi wato ita sura ce da take bayanin abin da ya shafi kadaituwan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wato buwayarsa da kadaituwansa a cikin mulki saboda haka ne take daidai da wato kashi ɗaya bisa uku na alkur'ani ga wannan hadisi da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu yake cewa wato yake giya wa sahabbansa yace a a ahadukum an yaqra'a thuluth alqur'ani fi layla fashaqqa dhalika alaihim manzo Allah sallallahu alaihi yace wa sahabbansa shin waninku ɗayanku zai gagara ya karanta wato ɗaya bisa ukun alƙur'ani cikin dare guda wato a dare ɗaya mutum ya tashi ya yi sallah cikin dare a wato da izo ashirin misali zala salon ya ce shin ɗayanku zai gagara ya karanta ɗaya bisa ukun alƙur'ani a cikin dare ɗaya sai sahabbai suka ce ayyuna yutiqu zalika ya rasulullah wane ne a cikinmu zai iya yin haka ya manzon Allah to kun ga sahabbai ma kenan ce hakan yana da wahala domin ba su fahimci wannan tambayar da manzo Allah sallallahu alaihi ya musu ba sun dauka cewa yana nufin mutum ya ware izo ashirin ya karanta cikin dare guda to ashe kuma ba hakan yake nufi ba domin inda hakan ne to hakan na da wahala kun ga izo ashirin din nan tun da shigowan watan ramadan ma wani har yanzu bai hada shi ba izo ashirin kawai wani bai iya hada izo ashirin ba kuma kullum watakila yana karanta Kur'ani to sai manzo Allah sallallahu ya nuna musu cewa ba abin da yake nufi ba kenan sai ya ce ai Allahu al-wahidu samad sulusul qur'an wato yana nufin qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ai wannan yana daidai da wato ɗaya bisa uku na alqur'ani wannan hadisi Imam al-Bukhari ne rawaito shi to kamar yadda ƙura'a wato suratul ikhlas take daidai da ɗaya bisa uku na alƙur'ani hakan nan an rawaito cewa a bawa ya so wannan surar ma kawai to wannan sababi ne na shigan aljanna a to duk wanda yake son suratul ikhlas daga zuciyarsa saboda abin da ta ƙunsa na kaɗaita allah da bautata masa ba tare da hada shi da wani ba to wannan wani sababi ne na shiga aljanna kamar yadda aka rawaito hadisi daga nana Aisha radiyallahu anha take cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aiki wani mutum tare da wata runduna zuwa yaƙi wato ya sanya wannan ya zama shugabansu wannan mutumin shi yake yin sallah shi yake jagorantar sallah a cikin 'yan uwansa aka ce to idan ya tashi zai yi sallan nan in ya karanta suratul fatiha ya hada da wata sura to ba zai yi ruku'i ba sai ya hada da suratul ikhlas ya karanta ta shi haka yake kowace sallah kamar misali in ya tashi a raka raka'an farko ya karanta suratul fatiha sai ya karanta tabbaci yada abi lahabin wa sai kuma ya kawo suratul ikhlas haɗe da ita a raka'a ta biyu ma ya karanta wata surar daban tare da suratul ikhlas to abokanansa suka ce kai su fa ba su gane wa wannan al'amari ba me yasa yake yin haka me yasa duk sanda idan ya tashi zai yi sallah in ya karanta wata sura sai ya hada da suratul ikhlas sai suka kai karan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to ku tambaye shi mana me yasa yake yin haka me dalilin da yasa duk sanda ya tashi yin sallah sai ya karanta suratu qul huwallahu ahad a ciki saboda haka wannan mutumin yace ce li'annaha sifatu rahman wa ana uhibbu an aqra biha mutumin yace ce ai domin suratul ikhlas din nan sura ce da take ɗauke da siffar Allah maɗaukaki kuma ni ina ƙauna ni ina son na karanta wannan sura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu to ku wa wannan mutumin cewa Allah maɗaukaki yana ƙaunan wannan mutumin kamar yadda yake ƙaunan wannan sura to kun ga suratul ikhlas tana da muhimmanci sababi ne na samun ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala hakan nan an rawaito hadizi daga anas <clears throat> ya ce haka an samu wani mutumin ma a cikin mutanen madina wato mutanen ansar wanda yake limanci a masallacin kuba mun san masallacin kuba ko masallacin kuba yana na a garin madina shine masallacin da aka soma gina shi a musulunci wato bayan hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam to wannan limamin aka ce duk sanda ya tashi ya bude sallarsa da karatun alkur'ani to sai ya karanta suratu qul Allahu ahad wato suratul ikhlas kafin kuma ya kawo wata surar daban sa'annan yi rukuɗi Saɓanin wancan kenan shi wancan zai karanta wata surar ne sai ya wato sai ya ya hada da suratul ikhlas daga ƙarshe shi kuma wannan zai buɗe da suratul ikhlas daga ƙarshe kuma ya kawo wata surar kafin ya yi rukuɗi an gane wannan ko to sai wato masallata suka tambaye shi me yasa yake yin haka kuma suka ce to gaskiya ya daina su ba su gane mai ba fa me yasa duk sanda in ya tashi sai ya karanta suratul ikhlas kuma ya hada ta da wata surar daban suka hana shi ya ce a ina aini ina son wannan surar sosai suratul ikhlas kuma ina kaunanta kuma ina son abin da wato ta kunsa na wato ikhlasi da kuma kadaita Allah subhanahu ta'ala saboda haka da yake din nan sai aka kai karan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam cewa ga irin abin da yake yi <clears throat> manzon Allah sallallahu alaihi ya kira shi ya tambaye shi cewa me yasa yake karanta suratul ikhlas a duk sanda ya tashi zai yi sallah kafin ya karanta wata surar saboda haka sai ya ce <clears throat> inni uhibbuha ya ce lallai fani ina son wannan sura ne ina son na rinka karanta wannan sura ne saboda abin da ta kunsa na me na kadaita Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna wato san da kake yawa wannan sura ya sa ka shiga aljanna wato ya zama dan aljanna saboda me saboda suratul ikhlas kun ga ba da yawan aiki bane ma fa ake shiga aljanna jama'a an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa lan yarkula ahadun aljannata bi amali babu wanda zai shiga aljanna da aikin sa sai dai da me sai dai da rahamar Allah aka ce har kai ma ya manzan Allah har kai ma ya manzan Allah ya ce wala ana illa an ya tagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl illa an ya tagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl ya ce ai ko ni ma aiki na ba zai shigar da ni aljanna ba me manzo Allah sallallahu alaihi yake nufi wato ma'ana ya zama aikin mutum shine abin da zai fanshe shi ya shiga aljanna wato ya yi fansan aljanna da aikinsa wannan ba zai yi ba saboda abin da aljanna wato taƙunsa na ni'imomi ya fi girma akan duk wani aikin da bawa zai aikata a wannan rayuwa ta duniya sai dai mutum ya shiga aljannan nan da falalar Allah da kuma ƙauna shi yasa ana cewa sayyidina abubakar wanda shine shugaban sahabbai kuma shine mafi falalansu mafi darajansu wani malami yake cewa abubakar radiyallahu anhu bai yi fice a kan sauran sahabbai da yawan sallah da azumi da karatun qur'ani ba fa amma da me ya yi fice a kansu aka ce bima waƙara fil qalbi wa sadaka al-amal yi fice a kan sauran sahabbai da wannan imani da ya riga ya ratsa zuciyarsa kuma ya mamaye zuciyarsa idan aka ce an fito da imanin abubakar an fito da zuciyar abubakar ba za a ma iya ganin zuciyar ba gane gwaran ma ba za a iya ganin zuciyar ba saboda imani ya mamaye shi imani ya lallabe shi sabanin mu in aka ce an fito da zukatan mu yanzu sai an dinga bincika ina imanin yake ne a ciki kafin sai an lalubo kafin a iya samu ai ga dugon imani a nan ga wani dugon imani a can to amma shi abubakar imani ya riga ma mai zuciyarsa saboda haka da imanin nan fa ya yi fice a kanwa a kan sauran sahabbai radiyallahu anhu saboda haka shi wannan hadisi ya ƙara nuna mana cewa lallai ƙaunan wannan sura da kuma son karanta ta wannan wani sababi ne na shiga aljanna an gane wannan ko to shi yasa za ku ji wani lokaci limamai in suka tsaya a mihrabi za su yi sallah wani lokacin in suka karanta wata sura an gane ko sai su kara sata da me da suratul ikhlas a to lura da wannan hadisin kenan to hakan sunna ce amma ya kamata ya zamanto a karanta wannan surar ya zamanto a bisa so da kuma a bisa lura da abin da ta kunsa na ma'ana na kadaita Allah subhanahu wa ta'ala hakan nan daga cikin falalan wannan sura sura ce wadda tana matsayin magani tana matsayin magani na cututtuka daban-daban jama'a muna fama da cututtuka daban-daban mu yana fama da cuta yana fama da rashin lafiya an gane ko sawa'un na zahiri na sarari ko kuma na baɗini na zuciya akwai cuta na zuciya Allah ya kare mu akwai cuta ta munafurci akwai cuta ta kafirci akwai cuta ta wato fifita san wani akan son Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to irin wannan sura karanta ta da kuma fahimtar abin da ta kunsa to yana sa wato mutum ya samu waraka a zuciyarsa daga me daga waɗannan cututtuka hakan nan ma ko da a ce cututtuka na zahiri ne ma ciwon kai zazzaɓi. an gane ko yawa da ma duk wani ciwo typhoid ne menene ga sunan to insha Allah ta'ala na tabbata miki wannan sura ta ikhlas magani ne mai warkarwa daga waɗannan cututtuka ku ji abin da nana aisha radiyallahu anha take cewa wato take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya yi ciwon nan nashi na na ajali an gane ko to manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dama tun kafin ya yi wannan ciwon ya kasance idan yana jin radadi ko masassara a jikinsa yakan haɗa hannuwansa guda biyu ya karanta kul Allahu kafa uku da kul a'udhu bi rabbil falak kafa uku kul a'udhu bi rabbin nas kafa uku ya tofa an gane ko ya tofa wato tofi a hannuwansa sai kuma ya haɗa su sai ya shafa tun daga kansa har ƙafansa ko kuma ya shafa a daidai wajen da yake yake jin ciwo ɗin ko kuma yake jin raɗaɗin an gane ko ya kasance yana yin haka to lokacin da ya ciwon ajali nana aisha ta ce to sai ya kasa yin haka da kanshi ta ce sai na koma ni ne nake karanta masa waɗannan wato surorin kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas an gane ko su ne kulawuzai ko to waɗannan surorin na Aisha ta ce sai na karanta idan na karanta sai na haɗa hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yi tofi a ciki sai na shafa mai hannunsa ta ce domin nashi hannun ya fi nawa hannun albarka maimakon ita ta karanta a hannunta sai ta shafa hannuwanta a jikin manzo Allah sallallahu a'a ba hakan za ta yi ba sai ta hada hannun manzo Allah sallallahu ta karanta a ciki tunda shi ba zai iya karanta ba sai ta karanta mai a cikin hannuwansa sai kuma ta dauki hannuwansa ta shi shafa a jikin sa a dan fahimci wannan ko hakan na an rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana hanyar tafiya a tare da wa'ansu sahabbansa ko kuma wani daga cikin sahabinsa wanda ake ce masa hubaib <coughs> hubaib din nan ya kasance tare da manzo Allah Sallam. ya ce da muka zo wani waje sai dare ya yi. dare ya yi mana kuma sai muka ji kishi ruwanmu ya kare. ya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mun ƙul ka ce ce fasakata sai ya yi shiru ƙul kawai ya faɗa an gane ko sa'annan ya sake cewa ƙul ka ce sai ya yi shiru sai wannan sahabin ya ce ma za a ƙulu ya rasulallah ya maza Allah mai zan faɗa ya ce ƙul huwallahu ahad ƙul a'udhu bi rabbil falak ƙul a'udhu bi rabbin nas hina tumsi wa hina tusbihu thalathan takfika kulla yaumin marratain ah, yake cewa ka karanta qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas a lokacin da yamma ta yi hakan nan a lokacin da safiya ta yi yace idan ka karanta su kowannen su ka karanta su sau uku uku an gane ko yace wannan ya wadatar maka daga dukkanin sharri takfika min kulli shay kuma ka karanta sau biyu a yini wato da safe da yamma saboda haka waɗannan surori guda uku suna daga cikin surorin da wato ake yin hirzi da shi ma'ana ake neman kariyan Allah da shi an gane ko saboda haka wannan kenan Allah ta'ala da ya ce ƙul huwallahu ahad ya manzan Allah ka ce huwallah shi ne Allah wato Allah nan da aka tambaye ka wane ne shi ka ce huwallahu ahad shi ne Allah makaɗaici ma'ana ba shi da wato tamka ba shi da waziri ba shi da mai kama da shi ba shi da abu mai kama da shi ahadun fi mulkihi wa ahadun fi zatihi wa ahadun fi sifatihi Allah makaɗaici ne a zatinsa babu wani abu mai kama da shi a zatinsa wa ahadun fi sifatihi hakan nan makaɗaici ne a siffofinsa an gane ku Allah ta'ala ya wasafta mana siffofinsa a cikin alkur'ani a wurare da dama wa huwa samiul basir Al'Azizu azizul hakim al-alimul khabir haka ne ko allamul ghuyub al-ghaffar an gane ko sunayen Allah subhanahu wanda suke ɗauke da siffofinsa domin ya ce mai ji wato yana da siffar ji kenan mai gani yana da siffar gani kenan ko ba haka ba alhakim yana da siffar hikima al'aziz yana da siffar wato izza hakan nan alkhabir yana da siffar ilimi an gane ko al'alim haka shi ma haka shi yasa ake cewa siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wato sunayen Allah sunaye ne haɗe da siffofi Sabanan halittunsa yanzu za ku iya samun mu da yawa daga cikin halittun Allah muna da sunaye amma kuma sunayen namu ba su daidai da siffofinmu wani yana nan muhammadu ne sunan shi ko ba haka ba sunan shi muhammadu amma kuma kafirci yake yi shirka yake yi sabon allah yake yi amma sunan shi muhammad wannan sunan ya daidai da siffarsa bai daidai da siffarsa ba wata tana nan sunanta aisha sunanta hawa sunanta maryam ko ba haka ba amma kuma ba su a irin aikin aisha da hawa da maryam da makamancinsu daga cikin waɗannan manyan mata da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanan darajarsu da ɗaukakansu cikin alkur'ani mai girma domin na aisha ma an yi bayanin darajarta a cikin alkur'ani mai girma ita ce at-tayyibatu lit-tayyibina tayyibatu na aisha lit manzan Allah wat na manzan Allah lit na na aisha an gane ko wannan shine ulaika mubarrauna mimma yaqulun Allah ya samu dace saboda haka za ku samu sau da yawa siffofinmu ba su dacewa da sunayenmu saɓanin Allah subhanahu wa ta'ala siffofinsa suna dacewa da sunayensa sunayensa suna dacewa da siffofinsa an gane ko saboda haka shi makaɗaici ne a cikin sunayensa da siffofinsa kuma sunayensa da siffofinsa sunaye ne mafiya kyau walillahi asmau al-husna fad'uhu biha an gane ko wa huwa alladhi lahu sifatul ula Allah ta'ala sunayensa mafiya kyau ne hakan nan siffofinsa mafiya ɗaukaka ne saboda haka wannan kenan shi ahadun ne a cikin siffofinsa hakan nan ahadun fi mulkihi makaɗaici ne a cikin mulkinsa ta yaya ta kasancewan mulkinsa mulki ne mai wanzuwa mulki ne mai dawama sabanin mulkin waninsa haka ne ko duk wani mai mulki a wannan rayuwa ta duniya mulkinsa mai karewa ne na waɗansu sun riga sun kare amma daina jin labarinsu waɗanda kuma suke kai muna gani a da yaushe a kowane lokaci sarakuna ba su mutuwa suna mutuwa ko ba haka ba sarakuna suna mutuwa su bar sarautansu wani ya zo ya hau shi ma wanda ya hau ɗan nashi ya zo ya ƙare wani ya zo ya gaje shi to shi Allah subhanahu wa ta'ala ba a gadansa a mulkinsa kuma mulkinsa dawwamamme ne mulkinsa mai wanzuwa ne mulkinsa wato mai gamewa ne domin mulkin waninsa ba mai gamewa ba ne in aka ce sarkin jos ko sarkin narkuta ko sarkin kano ko sarkin musulmai ko ba haka ba kun ga sarakunan nan suna da iyaka gaba ɗayansu wanda aka ce sarkin narkuta a narkuta ne kawai sarautarsa ya tsaya sarkin kano baya mulki a plato haka ne sarkin musulmai a sokoto baya mulki yana mulki a najeriya ko amma baya mulki a wajen Najeriya yana mulki a Niger baya mulki a Niger baya mulki a Somalia baya mulki a Senegal ko makamancin waɗannan kun ga mulkin kowane mai mulki mulki ne mai takaita amma mulkin Allah subhanahu wa ta'ala mulki ne mai wanzuwa mulki ne mai yalwa wanda wato baya karewa kuma bai da iyaka aya ta biyu ce Allahu samad Allah shine da ake nufi shine wanda ake nufi da me as-samad wato shine al-maqsud wato wanda ake nufinsa da me da buƙatu da roƙo da wato neman biyan buƙata wannan shine ma'anar as-samad malamai suka ce kamar ibnu abbas yace as-samad Ai alladhi yasmudu ilayhi al fi hawa'ijihim wa masailihim wato as-samad wato wanda ake nufi ma'ana wanda halittu suke nufinsa suke fuskanta zuwa gare shi da me da roƙonsu da ainihin buƙatunsu haka shi ma ikrima ya fassara wannan ayar wato as-samad waɗansu suka ce as-samad ana nufin shugaba an gane ko shugaba wanda shugabancinsa yake da wanzuwa kuma shugabancinsa baya karewa wato a sayyid allazi la su su'daduhu kun ga wannan shine magana ta biyu dangane da ma'anan asamad samad wasu sun ce asamad wanda ake nufinsa da bukatu wasu kuma sun ce asamad samad ana nufin shugaba magana ta uku aka ce as-samad ay al-hayyul qayyum alladhi la zawala lahu wato shine dawwamamme a rayuwa kuma dawwamamme a tsayuwa wanda kuma baya gushewa haka wasu malamai malaman tafsiri suka fassara ma'anan as-samad amma ma'ana mafi inganci a cikin waɗannan ma'anoni shine abin da wato muka gabatar na cewa as-samad shine wanda ake tsayawa ake fuskanta wajen roƙo da kuma neman biyan bukata lam yalid wa lam yulad ba a haife shi ba kuma bai haifa ba wato lam yalid bai haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba afwan an gane ko to shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake banta da wannan sifa an gane ko domin duk wancan bayanai da muka yi su ko ba haka ba za mu ga akwai wanda yake da wani kaso na waɗannan siffofin mulki akwai wanda yake da wani kaso na mulki ko ba haka ba amma ba kamar na Allah ba ga wato neman bukata daga wajen wani wannan wani yana da kaso daga cikin haka amma na Allah subhanahu wata'ala shine mai wanzuwa kuma shine asali shine hakika amma wannan sifa lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wannan babu wanda yake da irin wannan sifa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kuma ba a halice shi ba shine mai halitta Allah subhanahu wa ta'ala a wata ayar yake cewa badi'u samawati wal ard أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة نعم أنا يكون له ولد ولم يكن له ولم تكن له صاحبة نعم وخلق كل شيء نعم. وهو السميع البصير يتبديع السماوات والأرض shi Allah shi ne mai ƙaga wato wanda ya ƙaga halittar sammai da ƙasa ta yaya ɗa ya kasance a gare shi walam takun sahiba kuma a wato mata ba ta kasance a gare shi ba bai da mata ta yaya kuma zai haifi ɗa wa khalaqa kulla shai alhalin ne wanda ya halicci dukkanin komai an gane ko wanda dangantawa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa wannan wato laifi ne mafi girma wanda sammai da ƙasa ma wato suna fushi daga dangantawa Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan sifa Allah ta'ala ya bayyana mana haka ce wa qalu rahman walada laqad ji'tum shay'an idda ya samawati na minhu تنشق الأرض وتقر الجبال هدا نعم أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا نعم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا نعم Allah ta'ala ya ce wa qalu takhadha rahman walada waɗannan mushrikai suna cewa Allah mai rahama ya riƙe ɗa mushrikai sun faɗi haka sun ce Allah ta wal izza ai banatun rahman suna cewa gumakansu Allah ta da uzza ai ƴaƴan Allah ne hakan nan suna cewa mala'ikun Allah ‘ya'yan Allah ne, suna cewa mala'ikatu banatun Rahman, shine a wata ayar yake cewa qalu takhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun waɗannan mala'iku wato bayi ne na Allah kuma masu daraja masu ɗaukaka kuma Allah ya tsarkaka daga wannan abin da aka jingina a gare shi na wato riƙon ɗa a nan ya ce wa ƙalu rahman walada sun ce Allah mai rahama ya riƙe ɗa ci ji shay'an idda haƙiƙa kun zo da wani laifi mafi girma wanda takadu samawatu ya tafattarna minhu sammai wato suna gabda wato tsantsagawa daga wannan abin da aka jingina wa Allah watan shaqqul ardu kuma ƙasa ta tsaga wato ta wata khirul jibalu hadda kuma duwatsu su rushe gaba ɗaya su faffashe su da gargaje an da'u lirrahmani walada domin sun jingina wa Allah mai rahama wato ɗa wa ma yanbaghi lirrahmani an da walada kuma baya dacewa ga Allah mai rahama ya rike ɗa ce in kullum man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda duk wanda yake cikin sammai daga cikin mala'iku wal ardi da wato duk wanda yake cikin ƙasa daga aljannu da mutane da duk halittu gaba daya illa ati rahmani abda face za su koma ga Allah suna wato bayi sauraka wannan shi ne Allah bai riƙe ɗa ba lam yalid wa lam yulad ce wa lam lahu kufuwan ahad kuma wato wani bai kasance tamka a gare shi ba wannan kamar faɗan Allah ta'ala ne a laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiu al-basir a cikin siffofinsa babu wanda yake kama da Allah babu wanda yake tamkar Allah subhanahu wa ta'ala shine yake da siffofi na kamala kuma yake da sunaye masu ɗaukaka mafiya kyau sai sura ta gaba suratul falaq sura ta biyu kenan daga cikin surorin nan guda biyu eh, guda uku wato suratul falaq suratul falaq ita ma sura ce wato ita sura ce madaniya da ita da suratul nas kun ga suratul ikhlas sura ce makkiya an saukar da ita kafin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma suratul falaq an saukar da ita bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina kenan saboda haka suratul falaq madaniya ce kuma tana dauke da ayoyi uku da ita da suratun nas suna karantar da yadda ya kamata mu nemi tsari da Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkanin sharri na zahiri da kuma na ɓoye na mutane da na aljanu an gane ko da duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wanda suna iya cutar da mu da sharrinsu Allah ta'ala ya ce kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq abin da yasa aka saukar da waɗannan surori guda biyu kula a rabbil Fala da kula a rabbin nas na na Aisha radiyallahu anha take cewa a garin Madina an samu wani bayahude wanda ake ce masa Labid ibn al-A'sam Labid ibn al-A'sam wani bayahude ne mai kiyayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sauran Yahudawa suke to wannan bayahude ya samu ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsafi kuma tsafin ya kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi tsafin ne daga wato daga kum wanda ake taje gashi da shi da kuma karyayyen gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ya hada ya kukkulla an gane ko ya kulla gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya aka yi ya samu gashin manzo Allah sallallahu aka ce akwai wani yaro ba yahudi da yake shiga gidan manzo Allah sallallahu yake yi wa manzo Allah sallallahu hidima yake yi wa iyalan manzo Allah sallallahu hidima a gidansa an gane ko to wannan ba yahudan sai ya samu wannan yaron yace dan Allah ka je idan manzo Allah sallallahu yayi kum ya taji eh, gashin kansa gashin da yake kakkaryawa din nan ka tattaro ka kawo mun shi kuma ka yi kokari ka kariyo mun wato wannan kum na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaron ya aikata haka shikenan sai ya samu ya samu kum din manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gashin kansa sai ya je ya yi tsafi da shi ya kukulla ya hada da allurai allurai goma sha ɗaya ya yi kulli goma sha ɗaya an gane ko kulli goma sha ɗaya ya yi sai ya je ya jefa wannan tsafin a wata rijiya da ake cewa wato bi'iru zarwani manzo Allah sallallahu sallar wasallam shikenan ya kama ciwo kun san dama tsafi Allah subhanahu wataala da sa idan aka yi wa mutum tsafi zai iya kama shi wasihru haqqun wa lahu ta'siru lakin bima qaddarahu alqadir sihiri tsafi yana da wato gaskiya ne ma'ana yana aiki gaskiya ne yana aiki a wajen ahlus sunna yana aiki kuma in aka in aka yi wa mutum yana iya kama mutum amma kuma bima qaddarahu alqadir yana iya kama mutum ne da abin da Allah ta'ala ya kaddara in Allah bai kaddara ba ba zai kama mutum ba saboda haka wannan sihirin ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwashi watanni wasu malamai suka ce ya kwashi wajen wata shida wasu suka ce kusan shekara guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan wannan ciwon na wannan tsafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a hayyacinsa a sai ya ga kamar ya aikata wani abu alhalin kuma bai yi ba sai ya ga kamar ya tare da iyalansa amma kuma bai yi ba sai ya zamanto abubuwa da dama yana mancewa da su sai ya rinka ganin wato ana masa wasuwasi kamar ya yi su alhalin kuma bai yi ba ta fuskar wato ainihin wahayi ne kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi in aka yi masa wahayi yana iya karanta alkur'ani ba tare da wannan tsafin ya shiga ciki ba domin Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ya ce ah, wa ma min rasulin ah, illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi shaytan Allah yayi alƙawarin cewa in aka yi wahayi zuwa ga annabi sai shaidan ya yi ƙoƙarin ya shigo da wasansa eh, cikin wannan wahayi to amma sai Allah subhanahu wata'ala ya shafe wannan waswasin daga wannan wahayin sai ya zama wahayin tsantsa shi ne za a yi wa wannan annabi kuma ya karantar da mutane da fata an fahimci wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi mai tsafi wata shida yana jin wato radadin wannan tsafi har zuwa lokacin da a wato ya fara addu'o'i manzo Allah ya dage da addu'a da ƙiyamun laili ya dinga neman fatawa daga ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala domin ya bayyana mai abin da yake damun shi domin bai gane ba bai sani ba gashi dai shi manzon Allah ne wani lokacin yakan faɗi wasu abubuwa na gaibi amma gashi sai kuma bai gane wannan din ba domin Allah subhanahu wataala ta'ala bai bayyana mai ba dan baya iya sanin gaibi sai abin da aka gaya mai sai abin da Allah subhanahu ta'ala ya masa wahayinsa saboda haka ya dinga addu'a yana roƙon Allah ko da yaushe yana neman fatawa daga Allah subhanahu wata'ala domin ya san ainihin abin da yake damun shi wata rana kawai yana kwance sai ya soma mafarki wasu mala'iku biyu suka zo masa ɗaya ya zauna a daidai wajen kansa ɗaya kuma ya zauna a daidai wajen kafinsa sai waɗannan mala'ikun suka fara tambayan junansu shi kuma yana ji ya ce wannan mutumin me yake damun shi ɗayan sai ya ce ai innahu matbubun wato ai innahu mashur ai wannan mutumin an yi mai tsafi ne ya ce ah waye mai wannan tsafin ya ce labidu bin asam ya ce ah a me ya yi masa wannan tsafin ya ce ai da kum ne da gashin kanshi tare da wato wa'ansu allurai da ya harhaɗa su ce a ina aka binne wannan tsafin ya ce a cikin bi'ir da ruwa ana faɗin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi farka ya ce wayo ai ga abin da ya faru to manzo Allah sallallahu ya tura Ali ibn Abi Talib da su Zubair da makamancinsu suka je wajen wannan rijiyar aka aka aka yashe wannan rijiyar gaba daya sai aka tarar da wani dutse a ƙarƙashin wannan rijiyar to ana daga wannan wannan dutsen sai aka ga wannan kum din haɗe da wato gashin mutum da kuma allurai wajen goma sha ɗaya to shi ne aka ciro shi wannan shine abin da ake ce masa annushra kenan to ana ɓata ana iya ɓata tsafi ta hanyar wato ƙona wannan tsafin wato a gano inda wannan tsafin yake a ƙona shi ko kuma a warware shi to shi kenan sai aka je aka ɗauko wannan ah, wannan ah, abinda aka yi tsafin da shi aka warware shi aka ƙona shi abin da ya zo cikin wannan hadisun aka ce ruwan wannan ruwan wannan rijiyar sanda ya so mai yauki saboda mai saboda tsananin wannan tsafin da aka yi a ciki ya yauki kamar wato lalle kamar ruwan lalle ka annahu muqa'atu hinna to shikenan sahabbai suka ce ya manzon Allah wato shi wannan mutumin ba za ka kashe shi ba da ibn al-asam ce a'a ai ba zan kashe shi ba tunda Allah ta'ala ya sa na warke domin manzo Allah sallallahu alaihi ana bata wannan sihirin ya ji ya warke gaba daya ya ji garau baya jin wani abu kuma a ta fahimci wannan ko to imam al-qurtubi yake cewa wannan shi ne dalilin da ya yasa balma a cikin wannan hadisin aisha radiyallahu anha ta ce don wannan ne aka saukar da waɗannan surori guda biyu kul a'udhu rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas an gane ko to in muka duba ayoyin wannan sura waɗannan surori guda biyu ayoyinsa ayoyinsu goma sha ɗaya ne malamai suka ce domin kowace aya tana matsayin wannan kullin da aka yi manzo Allah sallallahu ya karanta aya ɗaya sai kulle ɗaya ya warware ya karanta aya ta biyu hakan nan ya dinga karanta daga kul a'udhu rabbil falaq har zuwa ƙarshen minar jinnati wan nas sai ya zama ya warware gaba ɗaya daga wannan tsafin daga wannan sihirin to wannan shi yasa aka shar'anta mana karanta waɗannan surori da safe da maraice domin su zama mana kariya daga me daga duk wani tsafi da za a iya mana amma wasu ba su kiyayewa wasu suna gaggawa in an yi sallah maimakon su zauna su yi azkar din nan su har haɗo su karanto wannan su karanto wancan yadda nake zaunan nan insha Allahu ta'ala ba wai alfahari ba amma wani shaidan bai isa ya kalle ni a yau din nan har har yamma ba insha Allah ta'ala an gane ko amma watakila yanzu ke zaki fita daga gida kina jin tsoron ko za a iya min tsafi ko za a iya harbi na ko za a iya abin ina nufin harbi na tsafi nake musu an gane ko yawa amma idan kin san kin yi azkar ɗinki kuma kin yi imani da su to insha Allah ta'ala ba ke ba fargaban wani abu gane ko yanzu haka yadda nake zaune din nan ba na jin tsoron wani tsafi ba na jin tsoron wani shaidan ko wani aljanu ko makamancin wannan wannan ba alfahari bane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari da safe wannan ya zama masa kariya daga duk wani shaidan tun daga wannan safiyar har yamma to ni kuma alhamdulillah na karanta shi a yau kefa in baki karanta ba ki kama karanta kafin ki fita daga masallacin nan Allah ya samu dace to Allah subhanahu wataala yana cewa kul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya al falaq shine safiya wato as-sabah domin Allah subhanahu wa wata ayar yana cewa faliqul isbahi faliqul isbahi wa Yace ce والقمر حسبانا يتي wato Allah subhanahu wataala shine yake tsaga hasken safiya daga me daga duhun dare shi yasa ake cewa safiya alfala wato abinda aka tsaga kenan daga wani abu domin ana tsaga hasken safiya ne daga me daga duhun dare saboda haka rabbul falak ana nufin ubangijin safiya min sharri ma khalaq ina neman tsari da ubangijin safiya min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta aljanu ne mutane ne dabbobi ne ko ma wani irin sharri na da ake iya samu daga abin da ya halitta yace wa min sharri ghasiqin idza waqaba kuma daga sharrin dare idan duhunsa yayi an gane ko ghasiq shine dare an gane ko domin Allah ta'ala yana cewa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli al-ghasaq shine layl an gane ko wato dare idza waqaba ai idza azlama ko kuma idza aqbala bi zalamihi wato idza waqaba idan daren nan ya taho da duhunsa saboda haka wasu malamai suka ce al-waqab shine farkon duhun dare wasu kuma suka ce a duhun dare gaba daya ko farkon ne ko ƙarshen ne ko tsakiyar ne duka waqaba ne musamman ma akwai wani hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kama hannun matarsa na Aisha sai ya ce mata ta'awwadhi billahi min sharri ghasiqin idha waqaba wato ya nuna wata farin wata yace ki nemi tsari da Allah daga sharrin wannan ghasiqin nan idha waqaba wato farin wata to anan malamai suka ce ma'ana ba wai watan ne yake da sharri ba amma kuma duhu wanda ake samu cikin dare shine wato ake neman sharrinsa wanda kowa ya sani yawancin sharri da ake samu a cikin dare ake ake samu ko ba haka ba barayi ba su fitowa sai da dare ɗan fashi ba su fitowa sai da dare matsafa ba su aikin su sai da dare mayu ba su samun ƙarfi sai da dare akwai mayu ko me mayu me maye akwai su ba maita ta dai a musulunci kuma ba mutu a jin sunan shi a musulunci ba kawai dai matsafa ne an gane ko matsafa ne duk wani maita ko abin nan duka matsafa ne masu aiki ko masu amfani da shaidanu da aljannu Allah ta'ala kare mu daga sharrin su gaba daya yace wa min sharrin nafasati fil uqad hakan nan ina neman tsari daga sharrin mata masu wato masu yin tufi fil uqad a cikin kullakulle anan malamai suke cewa me yasa Allah ta'ala ya ce sharrin nafasat wato mata masu yin tofi wanda dalilin saukan wannan ayar ai ba mace bace ta yi wannan tsafin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko namiji ne yayi wannan tsafin bal ma wasu malamai suka ce ba malabi ibn asan bari kawai a wasu yahudawa ne suka hada kansu suka yi wannan abu? kuma dukan su maza ne an gane ko amma me yasa ana aka ce min sharrin nafasati bil waqt shine wasu malamai suka ce domin wato yin tsafi da imani da tsafi an gane ko da tsoron tsafi duka an fi samu daga wa daga mata an gane ko su sun fi yin tsafin hakan nan kuma sun fi wato yin imani da tsafi hakan nan sun fi jin tsoron tsafi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya lura da yawan ko kuma waɗanda suka fi yawan yin abin sai yi amfani da wato wannan lafazi ya ce wa min sharrin na fil uqad wato mata waɗanda suke yin tofi domin yana daga cikin yadda ake yin tsafin nan an gane ko ƙulle-ƙulle ne ake yin su kuma in aka yi wannan ƙulle-ƙullen sai a karanta waɗansu abubuwa waɗansu addu'o'i amma ba wai addu'o'i da aka shara'anta fa a addu'o'i ne wanda shaidanu ne suke koyawa matsafan an gane ko wanda waɗannan addu'o'in sun kunshi shirka da kafirci to in aka yi waɗannan addu'o'in ko aka yi waɗannan maganganun sai a yi tofi a cikin abin da aka kulla ɗin da wannan addu'a ko kuma da waɗannan maganganun wannan shi ne ma'anar annafasat wanda kun ga annafas wato yin tofi a musulunci ya kasu kashi biyu an gane ko yin tofi a musulunci ya kasu kashi biyu akwai wanda ya halatta akwai wanda kuma bai halatta ba wanne ne ya halatta wanda ya halatta shine wanda za a karanta ayoyin alkur'ani ko a yi addu'a sai a tofa a hannu wannan ya tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu cewa hakan ya ya halatta kamar yadda muka karanto a hadisin na Aisha su wanda kuma aka hana ko kuma aka haramta shine irin wannan wanda ake yin sa a cikin tsafi an gane ko wannan haramun ne kuma shirka ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa duk wanda yake yin tsafi namiji ne ko mace to ya kafarta. bal ma ayoyin alkur'ani sun nuna haka ayoyin ayar ba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman. wanda wannan ayar malamai suna cewa Allah ta'ala ya kafarta matsafi a cikin wannan ayar kusan sau biyar an gane ko ba'u ma tatlu shayatinu ala mulki wa wama kafara Suleiman. walakin na shayatin kafaru dan me yu'allimuna nasa sihra an gane ko zuwa ƙarshen wannan ayar ayar tana da tsayi kuma lokacinmu ya riga ya ya ƙare ko saura kaɗan to wannan kenan sai aya ta ƙarshe ya ce wa min sharri hasidin idha hasad kuma ina neman tsari ina neman tsari da ubangijin safiya daga sharrin wa daga sharrin mahasadi idha hasada idan yayi hasadansa an gane ko malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya karasa wannan surar da neman tsari daga sharrin mahasadi domin shi mai hasada an gane ko a sharrinsa na da girma kuma kamar yadda matsafi yake bata al'amari yake baza wato kiyayya a tsakanin mutane haka shi ma wato mahasadi yake malamai suna cewa shi mahasadi yana yin fito na fito ne da Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya ce ga ni'imata kaza ga baiwata ga falalata na baiwa wane shi kuma ya ce shi bai yarda da wannan falalar ba shi kuma bai yarda da wannan ni'imar ba yana yin fushi da wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa bawansa saboda haka yana yin fito na fito ne da Allah subhanahu wa kuma ana cewa duk wani mahassadi duk inda ya je sai ya koma daga wannan wajen da nadama domin me domin zai gano wa idansa abinda ba zai ji daɗinsa ba zai je ya ga wata ni'ima ta wani mutum an gane ko a ah, wani ya sayi mota sai ji bakin ciki a ah, wani ya ce wa ya gina gida sai ji bakin ciki wani ya samu riba a kasuwancin da ya yi sai ji bakin ciki saboda haka duk majalisin da ya je sai ya koma da nadama me yasa ma na je wajen nan ai kun ga dama ban je ba ai da ba zai ji wannan labarin ba hakan nan mahasadi ba abin da yake samu a wajen mala'iku sai tsinuwa hakan nan ba abin da yake samu a ɓoye a karan kansa idan shi kaɗai ne face baƙin ciki yana jin baƙin cikin kowa baya cikin natsuwa baya cikin wato walwala hakan nan a lahira ba abin da zai samu face wato baƙin cikin da kuma ƙonuwa a wajen wato a cikin wuta allah ya kare mu gashi kuma tare da nisantar rahamar Allah da yaddarsa Allah ya kare mu saboda haka abin da ya shafi mahassadi kenan sura ta ƙarshe ina son mu kammala wannan surar a yau sai mu shiga sabon sura gobe in Allah ya yarda tunda waɗannan surorin suna da alaƙa da juna suratul nas na'am kun ga wancan surar sura ce da aka ce a nemi tsari daga wato nau'o'in sharri ko ba haka ba kuma daga mutane wannan surar kuma an ce a nemi tsari daga sharrin duk wani abin da yake ɓoye wanda mu ba mu iya ganin shi an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul a'udhu bi rabbin nas ya manzan Allah ka ce ina neman tsari da ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abin bautawar mutane kun ga waɗannan siffofi ne na Allah subhanahu wataala guda uku haka ne ko rabbin nas ubangijin mutane mahalicinsu malikin nas mamallakinsu ilahin nas wato ainihin abin bautawarsu ya ce ka nemi tsari da wannan ubangiji malamai suka ce me yasa Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyi ya ware mutum ko kuma ya ware mutane ya ce shine ubangijin mutane kuma shine mamallakin mutane shine abin bautawar mutane shin mutane ne kawai Allah ya mallaka shin mutane ne kawai Allah ya halitta mutane ne kawai suke bautan Allah amma me yasa ya keɓe mutane da an bato a cikin waɗannan ayoyi duk da cewa akwai sauran halittu mala'iku ne aljannu ne dabbobi ne tsuntsaye ne duka Allah subhanahu wataala shine mahalicin su kuma shine mamallakin su kuma shine abin bautawarsu, su shine malamai suka ce abin da yasa aka aka ware mutum ko mutane a wannan ayar domin su mutanen ne suke bautan wani Allah mutanen ne wato ake ganin cewa suna da mulki a wajen da Allah ta'ala ce malikin nas mutane su sun ce su suna da sarakuna to Allah ya ce malikin nas shine sarkin mutane shine mamallakin mutane ilahin nas wasu mutane sun ce a bautata musu Allah ta'ala ya ce to shi Allah shine abin bautawar mutanen da waɗanda suka ce a bautata musu ɗin, ko kuma waɗanda ake bautata musu ɗin, da masu bautan gaba ɗaya shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ake bautata masa domin kafiri yana nan shi ya ƙi bautan Allah ko amma wallahi inuwansa na nan yana bautan Allah bai sani ba shi ya ƙi yi wa Allah sujada amma inuwansa na yana wa Allah ta'ala sujada awalam yaro ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu zilaluhu 'anil yamini wash-shama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun saboda haka kafiri duk inda ya je inuwansa na yana wa Allah ta'ala sujada shi bai sani ba shi kuma ya kewa Allah ta'ala sujada shine Allah ta'ala yake cewa a ai dukkanin abubuwan da suke sammai da ƙasa suna yi wa Allah sujada ko sun ƙi ko sun so an gane ko walillahi yazuru man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal saboda haka Allah subhanahu wataala shine hakikanin wanda ya halicci mutane kuma shine hakikanin mamallaki mutane shine hakikanin wanda ake bautata masa to wannan ubangiji da aka wasafta shi dinnan ka nemi tsari da shi min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasi an gane ko mai sanya waswasi alhannas mai ɓoyewa wane ne wannan mai waswasin shine shaidan an gane ko shine malamai anan suka ce min sharri waswasi ai min sharri wasu waswasi amma an shafe almudaf din sai aka kawo almudafu ilaihi wato ma'aboci ma'abocin waswasi wanda yake sanya waswasi mai ma'anan waswasi kuma Wasu wasi kamar yadda malamai suka ce shine maganganun da shaidan yake yi a zuciyar bawa an gane ko na ya saba wa Allah subhanahu wataala wannan maganar ba a jinta da kunne amma kuma ana jinta da me ana jinta da zuciya ana jin wannan maganar da zuciya duk sanda kika yi tunani na aikata wani abu wanda ba daidai ba ko wanda Allah baya yarda da shi to ki sani cewa wannan tunanin da kika yi shaidan ne ya cusa miki wannan tunanin kuma shi ya yi miki wasuwasi kuma ya yi miki wahayi wayannan na la yuhuna ila awliyaihim shaidanu suna wato suna yin wahayi wa wato masoyansu liyujadilukum domin su su yi jayayya da ku wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowane mutum kowane ɗan adam face yana da wani shaidan da aka wakilta shi da shi yana nan tare da shi a duk lokacin da bai ambace Allah subhanahu wataala ba amma idan wannan bawa ya ambace Allah sai wannan shaidan din ya buya an gane ko ya rabu da shi saboda haka shaidan baya baya kusantan bawa a lokacin da yake ambatan Allah ko kuma a wajen da aka yi ambatan Allah kamar wannan wajen nan da muke ciki shaidan bai isa ya zo nan ba domin me domin ayoyin Allah muke karantawa fata fahimci wannan ko da saboda haka wannan kenan a hakan nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a wani hadisi ya ce inna shaitana ya jiri min ibni adama majirar dam wato shaitan hakika yana gudana a jikin bawa dan adam wato a magudanar jini saboda haka yana nan a cikin tsokarmu a jininmu a jijiyoyinmu a ƙashinmu yana nan hannuwanmu shine hannunsa kafafuwanmu shine kafarsa Su ne kafafuwarsa kanmu shine kanshi yana nan ya riga ya shige mu ya shiga jikinmu sai dai alhannasun ne idan muka ambaci Allah sai ya gudu ya ɓuya an gane ko wannan shine ma'anan alhannas ay ya tafi, idan zakara al'abdu rabahu wato alhannas shine wato wanda yake ɓuya idan bawa ya ambaci wato ubangijinsa alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda wato yake yin waswasi yake sanya waswasi fi sudurin nas a cikin kirazan mutane wato ya giya musu maganganu na yin saban Allah min aljinnati wan nas daga aljannu da mutane wato ma'ana aljannu da mutane su ne waɗanda wato suke yin wannan waswasin ma'ana hadda mutane su ma domin akwai shaidanu daga cikin mutane kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura saboda haka a takaice tafsirin wannan sura kenan kuma da haka kenan muka kawo ƙarshen wannan muka kawo ƙarshen ƙur'ani ko? mun kawo eh mun kawo ƙarshen ƙur'ani a saboda haka kamar yadda aka sani tun daga suratul juma'a aka ɗaukako wajen shekaru nawa da suka wuce wanda ni na buɗe wannan tafsiri daga suratul juma'a to aka yi ta ɗaukowa gashi a yau alhamdulillah ne ɗin da na fara allah ya sa ne ɗin ne na kammala falhamdulillahi lalli bi ni'mati tatimmu salihat saboda haka gobe ba mu sani ba ba mu san shawarar da ɗan uwa suka yi ba daga biyar ɗin ta sau da aka insha Allah daga gobe za mu soma tafsirinmu daga suratul ahqaf an gane ko kamar yadda muka ɗebo izu biyar muka kammala to hakan na ya kamata mu sake ɗauko ni izu biyar ɗin kun ga daga suratul lahaqafi kenan an gane ko sai mu gangaro zuwa suratul safi wato ko kuma suratul jumu'a Allah ya sa mu dace saboda haka gobe in za ku zo hajiya ba irin wannan ba kuma za a zo da shi ba sai a zo da 60 gane ko a zo da 60 insha Allah Allah ya sa mu dace kuma a ƙara mana afuwa saboda mun ɗanci lokaci